وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وديب الله تبارك وتعالى وانجل تترام وانور عندما كان صعب أدوامنا كرتم من التفسير كما عندما كان da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a 21 ga watan ramadana shekara ta 1443 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina ah, wannan shi ya dace da 22 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa ba mu gushe ba wani cikin suratu yunus a ƙarshe ƙarshenta kahin ma karanta mana abin da zai karanta mana to wanda mai takardar yana nuna cewa shi yana yi ba mata sallah ne a cikin gida amma ya ji an duk wanda ya sallah a masallaci tare da liman to za a rubuta masa kamar ya yi tsayuwan dare gaba daya ta ce to shi sashi cikin ya ce ko za a sa cikin waɗannan ganin cewa shi yana sallah ne gida tare da mata kuma shi ne limamin nasu ba shi ne ba liman yake bi ba don haka idan ya sallah tare da matan a cikin gida za a rubuta masa kama shi ma ya yi tsayon darin gaba daya a samu irin wannan ladan ko kuma yaya abin yake ya tabbata da suna kamar da ya ishara cewa dukkan musulun da ya tsallaci tarawihi tare da liman kuma har aka gama wutiri bai juya ba bai tafi abinci ba ya yi kyamun da ko kace tarawihi har sai da liman ya wutiri a tare da shi za a rubuta masa kamar ya tsayin gane gama daya wannan aka tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so insha Allah ka santon kai ma kun yi sallar ta tarawihi kuma kai ne ma duk da cewa dai bisa bayanin da kai ba cikin masallaci ne ku kai ba yawa wani dalili yasa ku kai sallah a cikin gida to da kai da su duk ana fata Allah ya rubuta muku kamar kun tsayuwar dare gaba daya tunda kai ne liman kai jagoranci sallar aka yi wuturi saboda ka ba kai ba haddasu da suka bi sallar ba su juya ba har da kai wuturi a tare da su muna fata Allah ya rubuta muku ladar kama kuma tsayen dare gaba daya sai eh, to wannan shi ne gaskiya mata eh, suna iya zuwa masallaci sallah kamar da ya tabbata amma idan suka yi sallah a cikin gidajen su shi ne ya fi to dan wani dalili yasa aka yi musu sallar cikin jami'i to duk alkhairi da ake fatan a samu ana fatan za su same shi gaskiya ba lalle a ce ba samu wani alkhairi sai sun zo masallaci ba ina fatan gani to kazalika shi kuma wanda gorance su sallar kaga shi ma duk alkhairi da ake fatan samu na wannan ibadar insha Allah zai same shi Allah ya taimaka wani ce mutum ne aikata zunubi ya yi iskidifari kuma ya yi nadamar abin da ya aikata ta ce allah zai yafi masa ko kuwa sai ya yi alkawarin ba zai koma aikatawa ba to abu shakka sharuɗan tuba kamar yadda malamai suka tabbatar daga cikinsu akwai wani yato allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi dole ne eh, abin da zai sa tubarka ta zama taubatan nasuha sai ya zama cewa lokacin da kake tuban ka ɗauki azama da niyya tabbas cewa ba za ka sake koma ga wannan zunubin ba ina fatan gani yawwa saboda ka daga cikin sharɗin akwai annadamu alama fata ko wanda shi ka faɗi a nan wurin sai ya aikata zunubi ya ji ba daɗi ya yi na dama ina fatan gani sannan abu na biyu shi ne ya sa niyya ba zai sake komawa zuwa ga zunubin ba duk tsawon rayuwarsa ya tsawara wannan niyya ina fatan gani ya yi tubar da irin wannan niyya wani yana da cikin sharɗin tuba amma bayan haka idan shi ɗaya gallabe shi ya sake koma wani wani abu ne daban ina fatan gani yawwa to sannan shi zunubin da baɗi mutum ya zama cewa daina shi yawwa mutum yana aikata zunubin kuma yana cewa ya tuba ba ina fatan gani wani shi ne wa an yi ya tafi masiyata fi hain in mutalarci san biha ina fatan gagi sannan daga cikin sharuɗa akwai cewa idan haƙƙin ah, abin da shafi zunubin akwai haƙƙin wani daga cikin bayan Allah ciki to lalle sai abin da ake ce da shi raddul mazalim sai ka mai da haƙƙi ga mai haƙƙin sa ina fatan gaji yawa a shahid ah, mutum ba zai tuba da zunubi ba tubarsa ta zama kyakkyawa karɓaɓɓiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba a daidai lokacin da yake cewa ya tuba din amma kuma yana da filan da niyyar cewa nan gaba zai sake zunubi ina fatan gani wannan Wani ba tuba kwarai ce ba gaskiya ka tuba amma kana niyyar gobe za ka aikata ko jini ko an jima ba samu ɗaya daga cikin sharuɗan tuwa ba saboda haka Allah ba zai karɓi wannan tuwa ba gaskiya amma kamar nake cewa kamar da malamai suka yi bayani idan mutum ya tuba ya kammala waɗannan sharuɗa wanda daga cikinsu wannan da ya ambata yana cikinsu cewa sai ya ɗaura niyya da azuman cewa zunubin nan ba zai sake aikata shi ba to in ya tuba a haka tuba ta yi kuma ana fata Allah ya ta masa gurbin ba to a haka din idan a nan gaba talalar da ta jashi shi ɗan ya galibe shi aikata ta zunubi wannan wani abu ne daban kungani sai sake wasu tuba kuma ina fata gani yawwa amma dai tuba da niyyar gani ina tuba amma insha Allah zan sake aikatawa kaga wannan ba sunan shi tuba ba to wannan shine ina fatan sai ake yi ya abin da ke cikin wannan takarda ya ce idan liman yana sallah ya yi kuskure ko rafkanuwa aka aka yi ta kokarin yi masa tasbihi da da nuna masa rafkanuwa ta asu. ce to amma daga bisani sai shi limamin ya shiga rudu ya rude bai san ina yake ba bai san ina ya dosa ba shi to wai a wurin anan wurin ya halatta wai na yiwa a yi masa magana don a samu masu ga gyaran sallah sai eh, sosai kuwa sosai kuwa duk lokacin da limai samarau kanuwa aka yi kware masa tasbihi da nuna masa ga kuskuren da ya faru domin a ɗauki matakin gyara ya zama bai gane ba to ya halitta a yi masa magana ina fatan gani wanda magana malamai suka ce karka dauka dole sai da larabci karka dauka dole sai da larabci da wasu sai ka ce ka ce malam kai raka biyu da mun kai ce gaba ka kawo ta uku ko ka ce malam sauran raka guda sallan nan yawwa sannan shi kansa idan bai gane ba zai ce kai ni muke ciki duk zai tambaya ya tabbata gaskiya ana yin haka nan wani shine yin magana domin gyaran sallah al'asalu idan ana sallah yin magana ba halatta ba kuma yin magana ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke bata sallah to amma malaman fiki sun yi togaciya suka ce sai maganar ta kasance dan gyaran sallah idan za ka yi magana wanda maganar matsasudinta da manufarta ne dan a gyara sallah to magana ta halatta kuma sallah ku lafiya na take ya tabbata cikin sunna sahihiya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba yin sallah mai raka'a hudu da yayi sallah raka'a biyu zauna ita ya kawo sai sallah na sallah sallallahu alaihi wa sallam sabai duka sai suka ji nauyi na su yi masa magana gani cewa da Allah wahayi ya sauka sallah nan an rage adadin rakawoyinka to akwai mutum da ake ce da shi zul ya daidai to shi kan sai ga cewa gaskiya bari ya magana ya ce ma annabi shi annabi man tuwa kai ko an rage mana sallah ne an rage adadin rakawar sallah ne ko tuwa kai yi wato yana nuna ma annabi sallah ba bata cika ba rakawar ibi ne muka yi ba hudu ba to shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a tunaninsa raka'a rakawar sun cika guda hudu don haka shi yasa ya sallame to dai zule da yayi wannan magana sahabbai suna wurin sai tambayi sai ce shi abin da zule da ke faɗa gaskiya ne raka abi ne ko ko ya ne ke suka ce kware da gaskiya raka abi kai ya tashi ya ciko ya sujada tarar kalwa to kaga wannan shi ya tabbatar da cewa idan aka samu irin wannan rabtanwa to aka yi malimin tambihi domin ya gyara in isharar da aka ta tasbihi ta wadatar walhamdulillah in ba da wadatar ba aka bukaci sai an yi magana to sai a yi magana gwargwado kuma abinda ke wadatarwa na magana yawwa muna cewa magana ta halatta amma malamai suka sa kaidi suka ce gwargwadon da ke wadatarwa na gyaran sallah yawa ba ba wai a ce magana ta halatta a sallah ba irin wannan yan suka samu dudu sai a wai zama sirar da gardama ba kun san mutane yanzu rikicinsu ya yawa irin wannan wani wuri in ya faru wani yamma liman tambihi ya gane ko shi liman yana son da wani tambaya in baka hankali da sai ka samu mutum biyar kuma sun sa su wani ce kaza ne wani ce ma kaza ne wani ce shi yana ganin kaza ne to kaga wannan bai kamata masallaci zama haka ba in abin ya zama haka ana ya samu matsala amma magana ana yin ta ne don gyaran sallah kuma gwargwadon buƙata wannan shi ne wannan shi kuma abinda ke cewa ya ce don mutum ya kasance shi a tsarin sallansa baya yin jalsatul istiraha to sai zai zauna wurin da ake yin jalsatul istiraha din duk da cewa shi ba ba niyyar jalsatul istiraha din yake da ita ba ya ce to ya ji wani malami ya ce idan haka din ya faru to lalle sai ya yi su jada badiya domin ya kage a sallar kasa ina fatan gani ce to ko ya ji kuma ya tsoni ya ce kamar ba haka abin yake ba alhamdu da yana son a sai ce mashi da wannan bayani yake to matsalar dai ba wata matsala ce da ya kamata a kama jayya a kanta ba jaltasul istiraha kamar da yawan suka sani ah, wani zama ne da ya tabbata da sunna amma kuma malamai suka ce ba wajibi ne ba abu ne da ya tabbata da sunna idan ka yi za ka samu ladan sunna wanda bai yi ba ba za ka ce da shi sallar shi ta ba aka yi shi ne tsakanin a ah, ah, raka'uyi wanda suke mara wato kamar idan ka taso daga raka'a ta ɗaya za ka je ta biyu ina fatan gani ko ka taso daga raka'a ta uku za ka je ta hudu suna ake ake jasar siraha shine ne kaɗan zauna kaɗan ba tare da ka karanta komai na wani zikiri ba sai ka tashi kamar da ya ishara ga mutumin da shi misali baya yin wannan jasar siraha a ba bi da ka'ida shine idan yi jasar siraha ɗin. kun gani to ba sai su jira ba diya ba gaskiya ba da bukatar su jira kun gani ba ka cewa wani ne ya su jira ba diya saboda ya kayi kun gani yawa saboda dama wannan jalisar haɗin akan yi shi to kuma shi mutumin da ya yi jalsatul istiraha din ba da niyyar jalsatul istiraha din ba Za ka tarar abin da ya sayi wannan zama shine kuskure ne ko rafkanuwa ya samu kamar ya ɗauka wannan wurin wurin zaman tahiya ne yanzu idan baka ɗauka inda ka zauna wurin zaman ba bane babu dalili za ka zauna a daidai lokacin da ba jalsatul sarha haɗin kake ba ko yawa to kana ɗan zaunawa sai ka fanshi eh nan ko ba wurin zama ne ba sai ka mike ba komai ba sai ka kalli ko ba iya ba amma abinda malamai suke cewa shi ne ko jalsatul istiraha kake yi ko baka jalsatul istiraha idan ka zauna bayan raka'a daya wanda bai kamata ka zauna wurin ba bisa ga bayan da muke yi ko ka zauna bayan raka'a uku da ka zauna a wannan wurin sai ka fara karanta ne tahiya can sai ka fahimci ashe ba ba gurin zama ne ba ko ba wurin da yake karanta ne Sahiya ne ba ko aka maka tasbihi bayan haka shiga cikin karanta ne to anan ne suke cewa kai kai kai kai don haka kana bukatar sai ka shiga ba'diya an kana jinsa siraha kuma baka jinsa siraha ina fatan gane wannan yawa amma ka dan zauna kaɗan ba ka ce kala ba aka maka tasbihi ba ku jinsa siraha aka maka tasbihi ko kai kafa ta ko ka tashi ba kai komai na wani zikiri ko ta hiya ko kaza ba ba ka da bukata kai kai sujada ba diya ina fata gani ai eh, na sallar tarawih hmm. zai ai idan za a yi in za a yi tarawihi misali rakwai hudu hudu yi uku ko ba shi zai ba da sha ɗaya ba hudu hudu biyu takwas ka yi uku zai baka nawa sha ɗaya to sun tsira haka bai da muka ce kawai ana yin shi ne fa a adadin da raka a take mara saboda ka ba a jalzar sintira bayan an gama raka a ta biyu za a ji ta uku ina fata gani Eh, ba yi gaskiya saboda kayan wasu su kula da wannan aka yi sun raha ne kadai tsakanin raka a ɗaya zuwa ta uku da kuma ta eh, uku zuwa ta hudu ya wato wanda shi ne Allah taimaka jiya mun kwana kan eh, a suratu yunus mun kwana kan ayata 106 za mu karanta ta 107 a yau wani yamsaka Allahu bai zurri أعوذ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريد الخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما إنما يضل عليها وما أنا عليكم بوزير واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يعلم الله وهو خير الحاكمين ويتي وإن يمسك الله بضر إذا الله تبارك وتعالى يشافيك لو تشوتا فلا كاشف له ba mai yayewa ga wannan cutar illa huwa sai shi wa yuridka idan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi ka da alkhairi fala radda li ba mai iya tun kuɗi kuma yadda falalar da ya nufa gare ka yusibu bihi man yasha Allah yana samun wanda so da shi min ibadihi daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan gafara Sana kuma mai yawan rahma kulka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akumul haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijin ku faman ihtada duk wanda ya shiriya faman ihtada to duk wanda ya shiriya fa inda ma yahtadi li nafsi to ya shirye ne don kansa kuma balla wanda ko ya bace fa inda ma yadhillu alaiha to ya bace ne don kansa to bala'in da ke tattare ga wato da wannan bacewar nashi zai koma kansa ne wa ma ana alaikum bi wakil ni ban kasance wato mai tsaro ga gare ku ba wata ne ma yuha ilaika ka bi abin da aka yi wahayinsa ne zuwa gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. Wasu birka ya kuri haka ya kuma Allah har Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimi Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu hukunci to kashi kashi abin da mu karanta jiya shine eh, muna bayani game da abin da ya shafi Yadda Allah ta baraka wa ta'ala umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya ya bi tafarkin Allah addinin Allah ya miƙa da fuskarsa akan addinin Allah wanda yake tsaki ya kauce ma dukkan abin da yake wata ɓarna ko wata ƙarya kuma Allah ta baraka wa ta'ala ce da shi kada ya saki ya kasance cikin mushrikai Wani shi ne wa an aqimu wajhaka haka din hanifa wala takunanna min al-mushrikeen da muka ce ayoyi ne daban-daban suka tabbatar da wannan uh, umarni da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sannan muka ce uh, ce wanda ya masa wala takunanna min al-mushrikeen kar ka kasance cikin mushrikai idan kai kar kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ko ta wani hali karka saki kai shirka da Allah ta'ala sai muka ce wannan wala takunan da minal mushrikina shine Allah baraka wa ta'ala ya karfafa a cikin ayat ta biyu bayan wannan ayat da ce ma annabi din wala tad'u min dunillahi ma la fauka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin shi ka saki kuma ka bauta ma wani wanda ba Allah ba abinda baya amfani ka baya cutan ka ke dan ka sake ka aikata haka kenan kana cikin azzalumai kana cikin mushrikai da ka bauta ma wani wanda ba Allah ba to kai zalunci sannan kuma kai shirka da Allah saboda ka karka sake kai wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wala in ittaba'ta ahwa'ahum من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم إذا تفتكي كما قال الله عليه وآله وسلم كبسوا يسوا zuciyar mushirikai kafirai abinda suke so na bautan wasu waɗanda ba Allah ba in ka sake kaddi wannan kai yi shirka da Allah kamar yadda su suke yi kenan wala ni tabata ba da ma ja'aka ilimi bayan abin da zo maka da ilimi bayan Allah maka wahayi ya ga maka matsayin shirka da hadarin ta in ka tafi da lallabe ta kama ka kai shirka ka zama cikin mushrikai innaka idan lamina zalimin lalle kai kenan kana cikin azzalimai mushrikai Allah ke yi wani wuri ce la'in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ila in asharakta wallahi idan ka sake kai shirka da Allah ka bauta ma wani wanda ba Allah ba wallahi hama kwamna amaluka aikin kan gaba ɗaya zai rubuce duk ya rubuce zai rubuce ya lalace zama zero kawai sanar da kashe wala takunan da min al za ka kasance cikin masu shirka a masu asara wala takunan da min al-khasirin kuma ne ka kasance cikin tababbun masu asara to wane shi yasa shirka da Allah tabaraka wata'ala take tattare da haɗari mai girman gaske babu wani zunubi da aka saba ma Allah tabaraka wata'ala da shi a bayan ƙasa da ya kai shirka da Allah Allah ya tsare mu shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya kwaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsawatar da shi ko ya masa tsawa cewa lalle duk abin da ke shirka ne to lalle kada ya saki ya fada cikin shi saboda hadarin da ke ciki da matsalar da shirka take ta tsaye ta wannan kamar da muka ishara eh, muka ce malamai suna cewa wallahu ta'ala alam irin wannan ayoyin ana kawo su ne da ضمير مدرور صلى الله عليه وآله وسلم أشي لئن أشركت مثلا لا يهبطن عملك ولتكونن هذا دون ضمير لنعمل صلى الله عليه وآله وسلم فما سوك شي حقيقة من الأمر الأمة النبي بتأكين فيه صلى الله عليه وسلم ina fata ne ake wato ana gaya wa annabi magana ne amma su ake ma wa'azi su ake tsawatarwa domin shi mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi isma ya bashi kariya ta musamman muka ce ba wai kace shirka da Allah ba zunubai irin wa'annan da muka sani Allah ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam ga aikata su shi ma asumi ne babu ma da zaka tsawara ya irin wa'annan laifuka ballanta na ma shirka to don haka idan aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in kai shirka kaza zai faru da kai to ba shi ake ni ba al'umma shi ake tsawatarwa a tauni tsakkuwa don aya ta jini don aya ji tsoro to an ayi ma annabi tsawa don al'umma kowa ya sha jinin jikinsa kowa ya shiga taitai saboda kake nan kowa ya kama kansa ya yi iya abin da za shi a rayuwarsa har ya mutu kada ya sake ya shirka da Allah tabaraka ta'ala ko shi kaɗai ne ko tare da wasu ne ko mi za a samu kuma ko mi za a rasa kun gane ko wannan shi ne sannan a cikin ayar kun ga Allah tabaraka wa ya ga mazo sallallahu alaihi wa sallama cewa wa'annan abubuwan bauta da aka tsawatar da shi cewa kada ya bauta musu Allah ya sifata su da cewa abubuwa ne wanda suke ba ta amfanarwa ba su ne cutarwa wala ta da'u min dunin lahi mala man yanfa'uka wala yadurru ba su amfanar da kai ba su cutar da kai muka ce saboda al'aslu wayannan abubuwan da ake bauta musu abubuwa ne wayanda Allah bai ba su kudura iko akan sadar da alkhairi ga mutum ko kuma tunkuɗe sharri gare shi ba yanzu wasu kafirai na da har yanzu ma ana samun masu wannan shirin za ga duwatsu suke bauta da itacen da suka sassaka yi shi ni dutse zai wani abu ko wani ici ko wani ya je iske wata tsamiya an ce bauta ko tsamiya to ita wata tsamiya ai bata kusan kayan wani abuwa lantarki ta amfani ko ta ci sama kun gani wani an shirya shi cewa bauta ba tsabari ko bauta ma wani mutum wani mutum mutumin ma da ake bauta la ya ma mutu to mutumin da ya mutu ko kabari ni zai maka Shi ma la ya fauka wala ya ba. ko aljani da kake ganin shi ko ka bauta mishi ba abin da zai maka mala'ika ma ka bauta mala'ika ba abin da zai maka haka kun gane ko to shi ta a wannan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya kara tabbatar da wannan ma'ana a wadansu ayoyi ce wa na min lahi ma la yasurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula ishfa'una inda Allah ki suna bauta ma waɗansu abubuwa waɗanda ba Allah ba wa da min lahi, suna bautan abubuwan da ba Allah ba ma la yasurruhum wa la yanfa'uhum abinda baya cuta musu baya amfani su domin sun bauta bai sani ba ba su bauta ma ba bai sani ba amma abin mamaki wa ya na sai suna cewa ha'ula'i wa'annan abubuwan da muke bauta musu shufa'a'una inda Allah su ne masu tomo a wurin Allah wata kunga wannan shi ke gwada maka cewa su mushirkai yawancinsu, ya eh, ba baka ci duka ba wata sun sa akwai Allah ba kun fahimta Allah tabaraka wa ta'ala rabbus samawati wal ardi sun san akwai shi amma sukan makale ga abin da suke bauta ma waɗanda ba Allah da gani cewa waɗannan abubuwan suna da wata daraja ne suna da wata kima suna da wata martaba da haka bari su bauta musu ta hanyar su sai su samu isa gawa da Allah tabaraka wa ta'ala shine wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ina fata gani wala yanfa'uhum wa yaquluna suna cewa a una inda Allah shi waɗannan su ne wanda su ce ce mu wurin Allah to za ga mushrikan da aka samu su wannan wannan fikirar a shirkan da suke suna da yawa ko a da ko a yanzu ko a da ko a yanzu wasu bidiyoyi da aka kirgo aka kirgo cikin addinin musulunci ma aka makala su wanda ah, girman su ya kai matsayin shirka da Allah duk da irin wannan tunani aka makala su duk da irin wannan tunani aka makala saboda ka sai an zama ka kabari yana darja ko wali wani yana da kima ko shekh wani ko gauzi wani ko kunubi ko wani abu shi saboda ka kai masa kaza ka makale gari shi har ana gaya musu wato kai mukamin ka baka isa ma wato zama kana da alaka da ubangiji directly ba Ba ka isa ba kai ba ka isa ka kai kana da alaka da Allah directly ba a dole sai an samu wani wasiɗa tsakaninka da wa da Allah to kaga wannan shine matsala duka wannan kurakure ne wanda ya kamata a ce musulmi ya kwanci wannan a matsayin kuskure kuma ya barranta daga gare shi wani ke cewa ya da'u min duni lahi ma la zurruhu wa ma la yanfa'uhu zalika huwa dalalul za'i shi mushriki kafiri yana bautan kuma bayan Allah yana bautan wani wanda ba Allah ba ma zo ruhu wa ma la yanfa'u abinda baya cutansa baya amfanin sa Allah ce zalika huwa dhalalul bayi. wannan ita ce bata mai nisa dan kana neman bata wacce tafi kowace nisa to ita ce ka samu mutum ya kama wani abu yana bautansa wanda ba Allah ba kuma wannan abin a hakikanin gaskiya baya cuta masa baya amfani shi kaga wannan shine wauta shine bata mai nisa ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وهكذا ذاك جاء الله تبارك وتعالى هنا ambatan irin wannan matsala cewa su waɗanda ake bauta musu ba da tasiri na amfani ko cutarwa da aka ba su da wani iko na tunkuɗe cuta ga mutum ko sadar da alkhairi ko samun alkhairi a rayuwarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala shine annafi mai amfanar da wanda ya ga dama shine kuma abdaru wanda yake sadar da cutarwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa saboda da wannan sifa sai zama Allah tabaraka wa ta'ala shi kada ya a bauta mata amma bautan wanda shi baya iya cutanka baya amfanar da kai wanda zai zama shirme zai zama kuskure zai zama wuta ta kashi Allah ke to shi ne don ƙara tabbatar da wannan ma'anar na cewa waɗanda ake bauta musu ba Allah ba ba su da tasiri wajen amfanarwa ko cutarwa sai Allah ya ce wa in lahu Allahu bi dhurrin idan fa Allah ya shafe ka da wata cuta kowace iri ce dhurrin anan malamai suka ce ah, an kawo shi da siga ta ta tankir wato an kawo shi a matsayin kira don ya hada kowace irin cuta na rashin lafiya ne talauci ne damuwa ne ko ma ne ne to falaka shi falahu illahu ba wanda zai yayi maka wannan damuwar ko cutan ko talauci ko rashin lafiya illahu wa shi Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa in yuridka bi khairin idan Allah ta'ala ya nufe ka da samun alkhairi fala radda li fadli ba wanda yake iya sunkuɗe falalasa gare ka wannan falalan wannan alkhairin da Allah ya nufi ya sadu da kai ba mu iya hana shi ko ba ma iya sunku da shi ne falaran da lifan kun gane to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala in ya zama cewa shi adda wannan sifa kuma mu mai irin wannan sifa sai shi to kaga shine kawai ya cancanta a mishi a bauta masa wa da kula shi duk wanda ake bauta musu ba su da irin wannan sifa ba su da irin wannan sifa shi Allah shi ne abinda ya tsara game da kai na ka cutu a rayuwarka abin zai same ka ba kuma wanda isa ya yi maka in ba shi ba sannan Allah ta baraka wata ala shi ne wanda duk abin da ya tsara maka na cewa za ka samu alkhairi iri kaza za ka amfana da abu kaza to ba wanda ya isa ya hana ka amfana da wannan ko wani alkhairi ya shafe ka babu shi to kuma muka ce babu mai irin wannan sifa a duk faɗin duniya sai Allah ta baraka wa ta'ala to idan haka ne kaga shi kada ya ta ga bauta ina fata gani to wannan shi ne don haka ah, Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da irin wannan ma'ana wani yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wani yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaaraka wa ta'ala ce wani yamsaka Allahu bi dhurrin idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu ba wanda yake iya yayi maka wannan cutar sai shi kadai wa in yamsaka bi khairin idan kuma ya shafe ka da wani alkhairi yadda fi samun wata falala da alkhairi gare ka fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah tabaraka ta'ala mai cikakken iko ne akan dukan komai samar da alkhairi ko akasin haka ka ce kam yana hannun Allah ne wahda la shi lahu shi kadai ke da wannan iko shi kadai ke da wannan dama amma duk wanda ake bauta masa muka ce ko wani sandararren abu ne ko abu ne mai hankali ko yana da rai ko bai da rai ba su iya komai dangane da wannan matsala ba su iya sadar da alkhairi ga mutum ba su iya sun kudin sharri gare shi amma Allah shi ne ke da wannan iko da aka shi kadai ya cancanta wata mashi قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah tabaraka wa ta'ala ce kul da su afara aitum ku bani labari ku gaya mani ma tad'una min dunillah abinda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba duk abubuwan da kuka rungume su kuna bautan su waɗanda ba Allah ba in aradani Allah bi dhurrin idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri shin su waɗannan abubuwan da kuke bauta musu za su iya yayi mani cutar da Allah ya nufa da ni cutar da Allah ya nufi ta same ni da hunna kashifatu zurfi shin su za su iya yi mani wannan cutar tambayi su wannan tambaya da ni bi rahma kazalika ko idan Allah ya nufi ni da samun wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatu? su wa'annan iyayen gijin naku za su iya rike ramar ta Allah ya zan ban amfani ya zama ko ba sami ni ba to ko sun ansa ko ba sun ansa ba ansar ita ce wa'annan abin da ake bauta musu ba ɗaya daga cikin wannan za su iya su dai ba su iya yaye cutar da Allah ya saukar sannan ba su iya rike rahamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ga wani daga cikin bayinsa da aka ce kulka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni shi kadai zai bauta ba ba zan bauta ba wa'anda ba su da rana ba su da amfani ba alaihi ya tawakkalu mutawakkilun da Allah ne kadai masu dogaro suke dogaro to wannan shine kaida jama'a shi yasa malamai suka ce ba wai maganar wasu gumaka da aka sassaka su ko wasu matattu ba ko wasu itace ko aljannu kuma mala'iku kuma wane ne ko rana ko wuta ko taurari ba wai waɗannan ba suka ce duk faɗin duniya gaba ɗayanta ba kuma tun san da Allah ya kafa ta har da ƙari babu wani wanda zai iya nufin ka da alkhairi alkhairin ya tabbata in ba Allah ba kuma babu wani nufin ka da sharri sharrin ya tabbata in ba Allah ba wannan ita ce tabbatacce ka'ida ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da wannan a cikin hadisi mashahurin hadisin abdullahi bin abbas Allah shi da shi da al-imam tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne da tsawo amma bari mu karanta abinda shahid cikin hadisin kamar da wanda suna hadisin hadisi ne wanda Abdullahi bin Mas'ud yake da labarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauko shi bayan dabba yana yaro to sai ke gaya masa cewa ya kai yaro zan karantar da kai wasu kalmomi nabi yana so ya koya mashi wasu abubuwa masu muhimmanci kun gani ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka kai kaza kai kaza zaka roƙo ka roƙi Allah zaka nemi taimako ka ka nemi taimako a wurin Allah to daga cikin abin da ke gaya masa sai ce da shi wa alam ka sani ya kai yaro walam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in shi ka sani da a ce al'umma duk gaba ɗaya za su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in akan su amfani ka da wani abu to sa ka samu wani amfani a rayuwarka yace to lan fa'uka, ko lam fa'uka ba za su yi amfanin ka ba illa bi shay'in kad katabahu Allah lak sai da abin da dama Allah ya rubuta maka shi duk al'umma gaba ɗaya su haɗu akan suna son su amfanar da kai ga samun wani abu na alkhairi ce ba abin da za su yi maka sai abin da kaɗai Allah ne ya rubuta maka ya ce kuma walau sama ala an ya zurru ka bishai da al'ummar gaba ɗaya sun ittifaki da ijma'i su yi haɗaka akan su cuta maka da wani abu ya ce lam ya ka ba za su iya cutanka da wani abu ba illa bishai in kad katabahu Allahu alaika sai da kadai abin da Allah tabaraka wata'ala dama ya riga ya rubuta shi da ka to kaga wannan shine asali shine kaida jama'a yace mishi kuma rufi'atil aqlam an dauke alqaluma na rubutu wa juffati suhufu littafan da aka yi rubutun rubutun ya riga ya bushe Allah ya rubuta alkhairi gare ka ya rubuta sharri gare ka ba mai iya canja wannan ba mai iya cewa yanzu alkhairin da Allah ya rubuta maka kuma sharri ba mai cewa sharrin da Allah ya rubuta maka kuma alkhairi babu shi to kaga Allah da yake da wannan shi kadai cancanta a wata mishi jama'a wani hadisi muka ce imamu tirmidhi ya rubuto shi akwai riwaya da aka samu sai imamu ahmad a riwaya imamu ahmad lafazin ta sai yazo kamar haka da da Abdullahi bin Abbas yana bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana karanta da shi wannan kalmomin masu muhimmanci da suka shafi tauhidi da aqida sai yace da yace da shi kad jaffal qalam kad jaffal qalam bima huwa ka'inun فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah bin Abbas kad jaffal qalam shi alqalami na rubutu ya riga ya bushe abinda duk Allah ya rubuta ga bawa an rubuta abin an gaba alqalin wani rubutun takardun da aka rubuta abin ya riga ya bushe kenan bai goguwa shine kad jaffal qalam bima huwa ka'inun alqalam ya riga ya bushe da duk abin da zai kasance saboda ka kenan komai Allah ya riga ya tsara shi kuma a hannunsa yake sanan ba mu iya canja shi shine karjafal kalamu bima huwa ka'i yace walau annal khalqa kulluhum jami'a wannan shine mahallu shahid yace walau annal khalqa kulluhum jami'a ko da halittu dukkanin su baki daya aradu an yanfa'uka sai ne su amfane ka bi shay'in da wani abu to bi shay'in da wani abu lam yakutubu Allahu lak abin da ke Allah bai rubuta maka wannan ba masu suna son su amfane ka su sa ka wani alkhairi wani wata rahama amma Allah bai rubuta maka wannan ba yace lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba lam yaqdiru alayhi da ba za su iya ba kun gane ko yace kuma wa in aradu an yadurruka bi shay'in lam yatubbu Allahu alayka lam yaqdiru alayhi ce wani aradu idan kuma dukkan al'umman gaba ɗaya ko halittun gaba ɗaya sun yi haɗaka kan an yi burruka bi shay'in su cutar da kai da wani abu lam kasu bullahu alaika. wanda Allah bai rubuta maka wannan ba suna ta sharri da zagon ƙasa da ƙulle-ƙulle don su cuta maka amma ya zama cewa suna ƙoƙarin su cuta maka da abin da Allah bai rubuta maka wannan cutar ba annabi ce lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba za su iya ba kawai kenan dai amfanarwa da cutarwa yana hannun wani sannan kashin hadisin ne ce wa alam anna sabri alama takrahu khairan kathira shi abdullahi bin abbasin ka sani yin haƙuri akan abin da ba ka son sa to akwai alkhairi mai yawa cikin sa abin da kake jin baka son shi amma ka yi haƙuri akan shi yace to akwai alkhairi mai yawa cikin wannan wa alam anna sabra alama takrahu khairan kathira Sannan ce wa annan nasara ma'as cikin nasara kullum yana tare da ni a kullum wa annan nasara ma'as sabri sanai ce wa annal faraja ma'al karbi wa annal faraja ma'al karbi yace yayewa Allah yaye maka matsalar da ke ciki to yana tare da damuwa ne da dukkan ga damuwa to mai da lamarin ka ga Allah bayan damuwa za ka samu yayewa wa anna ma'al usri yusra ce kuma tare da tsanani akwai sauki shi ne abin da Imam Ahmad ya rawaito rahimahullah to wannan dai yana tabbatar da cewa in yasaka Allahu bi dhurrin fala kashi, lahu illahu. hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli da haka Allah ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadi yana samun sa da wanda ya so daga cikin bayinsa yusibu bihi yana samu da shi yanzu nan bihi wannan zamiri wasu malamai suka ce bihi yana kuma ga alkhairi ne abin da za ku lura da shi abubuwa guda biyu ake magana a kansu akwai abdurru akwai mai khayar ko in ce akwai durr akwai khayar wa in yamsaka Allah bi durrin da yake nan da kuma wa in yuriska bi khairin ina akwai durr akwai khayar to da aka ga magana sai aka ce yusibu bihi wato bace yusibu bihi ma ba kun gani tunda abuwa biyu ake magana ai kamata a ce yusibu bihi ma man shawarar min ibadi wato yana samu da su yana samar da su da durrin da kai man yasha min ibadi wanda su daga cikin bayan amma sai ce yi yusibu bihi kun gane to bihi din wasu suka ce yana kuma ne ga alkhairi domin alkhairi a nan wurin shine aqrab mazkur wa in yamsaka Allahu bi dhurrin wala kashi malahu illa wa na ka aka ce wa in yuridka bi khairin wala rada li fadli yusibu bihi bihi don haka yana kuma alkhair don shi a kusa waɗansu malaman ko suka ce a'a a nan wurin ba ka cewa yana komawa ga khair ne kawai kun fahimta domin abin da ke faruwa duk abin da shafi khair ne anan shi ne shafi zur din ba sannan suka ce alaƙa ce ta karfa tsakanin zur da khair a wannan magana don haka inda duk abu ya zama ko guda biyu ne hakan nan to amma sai zama cewa alaka ta karfafa tsakanin su sai da sun waye gari kamar a matsayin abu guda ta fuskar hukunci to ya halatta a bada zamiri dai kuma duk ya kuma zuwa gari kun gani ya halatta a bada zamiri dai kuma duk ya kuma zuwa gari don haka yusibu bihi man yasha yana samarwa ko kace yana samun wato da su da zurru din da sharri man sha'u min ibadihi wanda yake daga cikin bayin sa yusibu bihi wato Allah yana samun da cutarwa da amfanin wanda yaso daga cikin bayin sa duk wanda yaso daga cikin bayin sa sai ya samun masa da zurru ko ya samun masa da ni khair kun gani don haka bihi din yana komawa gare su gaba daya wallahu wa rasuluhu ahqqu eh an yurdu hu in kanu mumini yanzu a mace Allahu a mace rasuluhu amma ta ce aka ce a haƙƙo an yurduhu saboda yardar da Allah shine yardar da manzon Allah yardar da manzon Allah ba shine yardar da Allah kun fahimta alaƙar tana da ƙarfi shi yasa baka da bukata ka ce an yurduhu ma to shine anan wurin wallahu ta'ala alam yace yusibu bihi man yasha wa ba wa huwa al shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan gafara kazalika shine mai yawan rahama kun gane ko to sai ce kulli ayyuhan nas ka ya ku mutane kad ja'akumul haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijinku a nan wurin wasu malamai suka ce alhaqqu shine alquran kamar ka kad ja'akumul haqqu min rabbikum bi ma'ana ƙur'ani ya zo muku daga wurin ubangijinku shine alhaqqu waɗansu malaman ko kamar da alwan bukamar yake faɗa suka ce alhaku shine al-islam wato dinin islam ka ja a kuma alhaku min kuma wato addini musulunci ya zo muku daga wurin ubangiji ina fatan gani su da ƙarshe dai malamai suka ce dukka babu wata matsala cikin wannan alhaku zai zama alqur'ani alhaku zai zama wato al'islam islam saboda dukkanin su daga Allah suke qur'ani wahayi ne daga Allah yanzu addinin musulunci shine da qur'ani yake dauke da shi a matsayin addini shi ma daga Allah to saboda ka duk wannan kowace fasara ka dauka anan suka ce babu matsala ta cewa alhaqu shine alqur'ani ko alhaqu shine alislam qad ja'akum alhaqu min rabbikum ko to wannan shine ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah tabaraka wa ta'ala ya ku mutane ka ja kad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku to Allah ya aiko muku hujjoji gamsasu daga wurinsa sannan wa anzalna ilaykum nuran mubina mun zo muku da haske bayyananne to yanzu burhanun da nuran kaga za su zama wahayi kuma a lokacin da za su zama addinin da Allah ya aiko kun gani to wannan shi ne to almuhimmu dai hujja ta zo daga Allah wahayi ya zo daga Allah addini ya zo daga Allah an yi bayaninsa ne, wa zanna ilaikum nuran mubina bayani gamsashe babu wani lafsi babu wata iskaliya ko shubha a ciki don haka sai Allah ya ce fama ne to yanzu duk wanda ya shirya ya bi wannan wahayin ko ya bi wannan addini kamar yadda zo daga Allah fa inda ma ya hatani ni nan ya shi ne ga wato alkhairi da lada da amfanin da ke tattare shiriyar za ta koma gare shi wa man balla wanda ko ya bata ya zaban makansa ya bace ya yi fashali da wahayin Allah ya yi fashali da littafin Allah ya yi fashali da addinin da Allah ya aiko shi wanda ya haka fa inna ma ya zillu alaiha abin sani kawai to ya bace ne don ransa wato a kan ransa ne musibar ɓacewar za ta koma shi ne wato fa'in da ma ya zillo alaiha kun gane ko musiba da bala'i da koba da za ta biyo bayan ɓacewar to za ta koma ne alaiha a kan ran naka Allah ke ne saboda ka wanda ya ɓace wanda shirya Su don amfanin kansa wanda ya ɓace ko da to bala'in zai koma kansa Allah shi kare mu saboda ka haske ne Allah baraka wa ta'ala kawo mutane bayyananne da ke kunshi cikin alkur'ani da wahayinsa da addinin da manzo sallallahu alaihi wa sallam zai bayanin sa ya rage ga mutane su zaɓi abin da suka ga damar zaba qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz Allah tabaraka wa ta'ala yake qad ja'akum basairu min rabbikum kama yana ce ma sallallahu alaihi wasallam ga ya musu qad ja'akum basairu min rabbikum ka ga musu cewa wato basair sun zo muku daga wurin Allah ubangijin basair malamai suka ce ne na basira abubuwa na lura abubuwan da suke cike da haske da ilimi sun zo maku abubuwa suke cike da ayoyi sun zo maku daga wurin ubangiji ku kuma man absara wanda ya lura da wayannan abubuwa ya gane su ya yi aiki da su fali na fi kanka wa man amiya wanda koyan maka su yana ganin ga hasken da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ga hujjoji ga bayanai ga addini baro-baro amma ya makautar da kansa ya ƙi wannan ha, to bala'in da ke cikin wannan makaucewa zai koma akan kansa ne ya ce wa ma ana alaikum da hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba wa ma ana alaikum da hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba saboda haka ni ba aiko ni don in rika gadin ku ba ni iyakaci na in gaya muku abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar yi muku bayanin shi nan baro-baro a fayyace shi amma in tsare ku in yi gadin ku ce dole sai kun yarda ko waye yarda waye imani waye bai imani ba kun gani wannan ba dora min wannan ba ne wa ma'ana alaikum bi hafiz wa ma arsalaka alaihim hafiza ko to wannan shi ne. to za ka al'amari na addinin Allah tabbas Allah ya saukar da shi kuma ya bayyana da shi yadda lamarin yake fa man sha'a falyumin man sha'a falyakfur Zaɓi zabi ya rige da dan adam ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta adam to ya bashi abin da ke cewa shi huriyatul ikhtiyar yawa huriyatul ikhtiyar Allah ya kama hankali da basira da tunani da komai sai ya aiko mashi wannan sako ya ga masa ga alkhairi ga shari saboda ka rige gare shi ya zaɓi abin da ya ga daman zaɓi ko alkhairi ko shari wanda shi ne ku ta'ala alam muna fatan Allah Ta baraka wa ta'ala ya muna muwafaqa ga zaɓin abin da shi ne abin da Allah yake so kuma abin da yardar da shi Ka zalika muna roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala abin da muka faɗi bisa ga tawaba Allah ya amfani mu da shi ya ba mu danta. wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatun yawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته